gwamnatin jihar borno ta soma mai da mutanen da rigingimun 'ya'yan kungiyar boko haram ya daidaita zuwa garuruwansu na asali da ma samar masu sabbin mahallai sakamakon yar kwarekwaren zaman lafiya da aka soma samu a irin waɗannan ƙauyuka a yanzu hakan dai gwamnatin ta gina wasu sabbin gidaje guda ɗari biyar a ƙauyen ajiri da wasu rukunin gidajen guda tamanin a auno a ƙananan hukumomin mafa da kwandiga da ma samar da ruwan sha a waɗannan ƙauyuka da kayayyakin abinci da tallafin naira dubu hamsin hamsin ga kowane magidanci da aka sake tsugunarwar kwamishinan ma'aikatar gine-gine da sake tsugunar da jama'a injiniya mustapha gubiyo ya ce a yanzu hakan akwai mutane fiye da dubu biyu da aka riga da aka tsugunar a waɗannan ƙauyuka idan yanzu mutane da suka koma a hari da wanda dari bayan ka hari yanzu wajen kamar dubu biyu da dari takwas da wani abu masu ta koma yau to alhamdulillah mun je mun tsugunar da sa gidajen su yanzu an ba su abinci an ba su kayan kwanciya da kuma kowanne magidaci an ba shi dubu hamsin hamsin ka da gidajen da suke ciki fara gidan zane da gidan gidan kuma taɓo kamar yanzu gidan bulog gidan musu muka fenta muka za tile in koma yanzu a cikin jin daɗi da nashar kuma gida muka ba su abinci kowane gida ba su shinkafa da masara damai da kuma taburma da katifa ba haka muka ba su dubu hamsin hamsin kawai ka ciki ka samu abu din abin jarinka ka sama kasuwancinka kuma da suka je din fara yanzu lokacin damuna ne wanda ma za su yi noman rani saboda haka insha Allah da yaran Allah akwai abun da za su yi ba za su ba za su zauna haka banza ba saboda haka yanzu gwamnatin Borno State a collaborate da tare da ma'aikata na Ministry na Agriculture suna raba kan raba musu gonaki da za su fara aikin noma su na da yarda batun tsaro kuma gwamnati tana aiki da sojoji da kuma 'yan sibilan jtf da kuma polisawa da kuma vigilanti in allah ya yarda kuma da yardan allah da rakun allah za samu zaman lafiya to ko me mutanen da aka kai kauyukan nasu ke cewa ne a halin yanzu Suna na baba gana mustapha amma na biyu wallam chris ana kirana eh ina ajiri mafa na alhamdulillah na ji dadi ma dadi ma eh, ya fi na da mai na ji dadi na nazo nike jin ma yanzu ma kuma ko yaushe ma nan gaba muna nan ba daren ba wajen da muna tafiya sai anan muke zama kuma in Allah ya yarda ba ma jin tsoro komi bakwaran ma babu sai dai kawai dai mun gode Allah ya rufe mana asirin mu ba wani hayani ba wani abu muna lafiya mu kalau insha Allah da mun tafi wannan mun je mun zo a Baganaram eh mun na gurin hijira mun zo a Baganaram alhamdulillah muka samu kadan kadan wata ran yau akwai gobe babu haka kuma Allah yau ya kawo mu gare mu hmm. eh mun gode ma gwamna bulama masa daga malmorti gida mu babu mun samu gida mun samu abinci mun samu gaba daya Allah ya saka misi gabuna da kwamishina na RR da chama na sema ya bawa kolo Allah ya saka musu alfai mun gode ti mun fi jira sun kone gidajen mu alhamdulillah mun gode gwamnatin Borno amma yanzu mun samu daki wasu mutanen da rikicin Boko Haram ne ta kenan suka kuma yi gudun hijira zuwa wasu garuruwa da yanzu hakan aka mai da su zuwa garuruwan su na asali ke bayyana jin daɗin su game da wannan dama da suke sake samu Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya